بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود من الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع أكاتشيا وتوسما لميد سكتشي باتا سن أكاتشيا رمبقوي وأن مجلس من الأريد شابير كينا أتكل لتاكم إن شاء الله تعالى قال عبد الملك الماجر الإمام أحمد al’imam abdulmalik ibn abdulhamid ya ce wa sami'tuhu ya kulu na ji malaminmu al’imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi yana cewa kana al-hassanu yakrahu kirahu an yi kutata na sadiyu yau matari'i al’imamu hassanu al-basri yana kin a ce a yi yaro kaciya ran bakwai al’imam al-basri أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يختتن ابنه لسبعة أيام المهنا هو مهنا يتيناتا بيما لمم أبو عبد الله الإمام أحمد كيمن ابن حنبل أجمد متمن دأك مسحيه واسيزا إيمتان سكاتيا رنبقى رنسونا رنسونا fakariha aka ce sai al'imamu ahmad yake wa ƙala haza min fi'ilil yahud ya ce wannan aikin yahudawa ne yahudawa suke yin haka hmm? yahudawa su suke yin kaci yaran bakwai in ji al'imamu ahmad wa ƙala li ahmadu ibn Hambalin, muhanna ya ce al'imamu ahmad malaminmu ya ce mini kanal hassanu يكره أن يختتن الصبي يوم تابعه الإمام الحسن البصري يناكن أي مياغو كاتشيا غانا بقري أخبرنا آه، ما أبنا فقلت سينتشي فقلت من ذكره عن الحسن شوائي مي جنس الزواج على الإمام الحسن البصري عند كان الإمام أحمد da الإمام الحسن البصري za ka samu متون أكو kwarai da gaske al'imamu al'imamu ahmad rahmatullahi alai a jerin tsarin al'imam ibn hajar a cin taqribu tahdi yana cikin abin nan yana cin at-tabaqatu samina ku? at-tabaqatu samina al al al yana at salisa ko asamina ko a asabiya al'imamu ahmad domin al'imamu ahmad matsayinsa bai ga tabi'ai ba shi ya ga waɗanda suka ga tabi'ai ne malamansa su ne su al'imam abdurrazzaki sana'ani su al'imamu shafi'i kaga waɗannan su kuma matakinsu su ne waɗanda suka game su ne suka ga ƙananan tabi'ai sun ga wasu ƙananan tabi'ai ƙanana ƙananan tabi'ai sosai wasu ma ba su ga tabi'an ba ko ƙanana to shi kuma limamul hassan al-basri tabi'i ne mutawassiti ba za ka sa shi cikin manya ba sannan ko baya cin ƙananan tabi'ai tsakiya yake ya fi irin su az bai kai irin su atsa'u ba domin shi matar manzo Allah sama ta rene shi ummu salama hind bintu abi umayya mamarsa bai warta ce to a gidanta a ɗakinta aka rene shi malamai suka ce wani zubin ma mamarsa kan tafi tana aiki sai ya kuka sai eh, nana ummu salama sai ta ɗauke sai ta bashi nono kaga ya sha daga nonanta shi yasa da yawa wasu malamai suke cewa kalamul hasan al-basri yushbihu kalaman nubuwa magana sa kama da ta annabta saboda ya sha a gidan annabta ya sha nunan gidan annabta to shi ne sai muhanna ya ce ma al'imamu hassan al-basri ya tambayi al'imamu ahmad ya ce ala ta malam to daga tsakaninka misali tsakaninku da al'imamu hassan al-basri da ɗan waye ya faɗa sai ce ƙala babu al yi ya ce wasu mutanen basira ne na ji suna faɗi cewa al'imamu hassan al-basri ya ce ba ya san ma yaro kaciya ran bakwai saboda ya kama da aikin yahudawa wa ƙalali ahmadu limamu ahmad ya ce ma muhanna balagani anna sufiya na sauri ya sa'ala sufiya na buna ya ce labari ya zo min al'imamu sufiya na sauri ya tambayi al'imamu sufiya na buna uyaina kagen zuwa ya zama mai eh, al'imamu ibn uyaina ƙarami yake ƙasan al'imamu sufiya na sauri yake sufiya na sauri ya girmi ibn uyaina a cikin sa'o'insu su malik su auza'i su atsauri su ibn uyayna ibn uyayna shine karami shi yasa da aka mutu aka bar shi ma sai ya tafiya daga unguwar su ya tafiya mai nisa bai ga sa'an shi ba sai kuka sai kuka sai kuka ya ta kuka wata rana almajirai sun zo sun taru a majalisinsa sai da ya tambaya ya tambaya a game da malamai sun kai bakwai ce na wane ya ce ai ya rasu ina wane ce ya rasu ya ce to su ne sa'o'i na sai kawai fashe da kuka halatid diyaru fa suttu ghayra musawwadi wa min ash-shiqa'i tafarrudi bi sudadi ka koma kai kadai ne baka da sa'a bala'i bala'i shi yasa ya ibn Aksam wata rana da yazo wajensa ya zo yana matashi ya zai ci ala gafata malam ina son yi karatu a wajenka ya ce inna musibati la'azima ya ce ta lalle musiba ta babbace da shekaru na kaman haka kai ɗan tsiyigen ka kace zaka zo kai karatu a wajena sai ya haya buna aqsam sai ce wa qad man jalasa ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ni da na zauna da waɗanda suka zauna da sahabbai malamai na tabi'ai ne shine sai ya na aka aqsam ya ce gafarta ma lallai kuwa wa inna musibata man jalataka la'azamu min musibatika ce ashe musibar waɗanda suka zauna da kai a matsayin malamanka ta fita ka girma saboda su ne su a saba rasulillah su su suka zauna da sahabbai kai ka zauna da su ne a matsayin sun zauna da sai al-imamu sufyan ibn ya yace to baki ya san abin da zai faɗa amma bai san abin da zai faɗa shi ne sai ce fa misluka yujalisu haula yace irin za ka iya zama da sarki da sarakuna su ne haula idan ai eh, saboda bakinka ba to kaga ya ibn aksam ko sai da ya zama alƙali babban alƙali to nan shine sufyan sauri sa'ala sufyan ibn uyayna ya tambayi sufyan ibn uyayna fi kam yuqtanu as-sabiyyu sai yaro ya kai shekara nawa za a masa kaciya faƙala sufiyanu sai sufiyanu ya ce laukulta lahu laukulta da ka ce fi kam hata nabnu umar banihi da ka ce ne abdullahi ɗan umar a wace shekarar yake ma 'ya'yan shi kaciya faƙala li ahmadu sai al'imamu ahmad ya ce mu ma kana akiyasa ma kana akiyasa uyaynata yace kai sufiyan ibn uyayna yana da ya ya'anihi na ƙala law qulta lahu fi kam khutina ibn um umar da yace da ka ce ne abdullahi dan umar yaushe yake mai ƴaƴansa kaciya ba ka tambaya ka shi a ce umuman a shekara da ka ware wani mutum ɗaya kamar sayyidina abdullahi dan umar a cikin sahabbai ka ce yaushe ke na 'ya'yan shi kaciya amma cewa yaushe ake ma yaro kaciya to wannan mas'ala ce mai faɗi kaga yana nuna cewa kai a lamarin akwai yalwa eh, ba a keɓance wani lokaci ba amma ka yi tambaya kan abdullahi dan umar yaushe ke ma 'ya'yan shi eh, kaciya أخبرني عسمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال الإمام أحمد يتشي وإن ختن, وإن ختن يوم السابع فلا بأس إذن أقيم يابو كاتيا غانا بقي توبا ليبش وإنما كرهه الحسن الإمام الحسن البصري ياك أما يابو كاتيا غان بقيني كي لا يتشبه باليهودي domin kan wannan yaron ya kama da yahudawa wa laysa fi hadha shay'un amma ba mu da wani nassin da ya hana ai to kaji so da kaza ai أخبرني محمد بن علي قال حدثنا حدثني حدثنا صالح أنه قال لأبي صالح بن أحمد بن حنبل يتيم بابنس الإمام أحمد يختن الصبي لسبعة أيام أنا ما يارو كاتيا إذن يكوانا بقي أدونيا qala si yace yuwa anil hasan annahu qala fi'lul yahudi ana ruwaitowa daga al-imam al-hasan al-basri yana cewa aikin yahudawa ne wa qala wasu ila wahab ibn munabbih an zalik yace al-imam ahmad yace an tambayi wahab ibn munabbih ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai a game da haka faƙalas ya ce innama yustahabbu zalika fil yawmi sabi'i ya ce mu muna san ba a yi ma yaro kaciya ran bakwai li khiffatihi ala sibyani domin kaciyar a lokacin tafi ma yaro sauki a masa kaciya shi shikenan kaga a wannan zamanin a masa kawai sai a sa mai famfas Shi kenan. al-mauluda domin ɗa abin haihuwa yuladu ana haihuwarsa ne wa huwa khadirul jasadi a lokacin jikinsa bai da ƙarfi shine khadir ai shi yasa shi yasa ake ce ma ababen sha na maye ake ce musu al-mukhaddirat li'annaha tudha'ifu al-uqul suna raunana kwakwale shi zai sai ake ce musu ne shi zai sai ake ce musu al al al-muwahhinat masu raunana kwakwalwa to wa huwa khadirul jasadi kullihi a lokacin jikinsa gabaki ɗaya bai da ƙarfi la yajidu alama ma asabahu sab'an idan aka masa kaciya a wannan lokacin to ba zai ji raɗaɗi ba sosai ba la yajidu ba ba la yajidu ba zai sama ba kwata ba zai ji ba a ba zai ji da yawa ba mun gane a ciki wa idza lam yuqtatan zalika fad'uhu hatta yaqwa idan har kuka wuce bakwai ba kuma kaciya ba to kuna iya kyale shi har sai ya girma sai ya karfi girma wani irin girma ya kai wasu 'yan shekaru wa munzir an imam abubakar ibnul munzir a cikin littafinsu al'ausar babban littafin fikihu shi al'imam abubakar ibnul munzir rahmatullahi alaihi sa'an su al'imam al-bukhari sa'an su ne littafinsu al'ausar yana cikin littafin fikihu na farko-farko da aka fara rubutawa ta mazhaba بالمذهب الشافعي أولا دام المذهب الشافعي يعني فاستقل daga baya sai ya zama mujtahidi mutlaki wannan littafin nasa kundi ne mai kyau qala ibn al fi dhikri waqti al-khitab al-imam ibn ya faɗa a game da lokacin da ya kamata a mayaru kaciya wa qad ikhtalafu fi waqti malaman mu magabata sun yi sabani yaushe ne ake kaciya fakari hatta ifatun an yi kutana sabiyu yau masabi'i aka samu wasu jama'a daga cikin malamai suna ganin ka a mayaro kaci yaran bakwai kaga ɗa ifatun ku fakari hahul hassan al wa malik ibn anas khilafan ala al-yahudi al-imam hassan basri da al malik rahmatullahi alai su ne suka ki a yaro kaci yaran bakwai saboda a saɓa ma yahudu wa qala thawri huwa khatirun shi kuma limamu sufiyan sauri ya ce kai akwai haɗari a yi ran bakwan nan kajjini fe tsinki wa qala malikun al-imam malik rahmatullahi alai yace ce wasu fi khilaf yahudi yace abin da yake daidai a saba ma yahudawa ya yace wa ammatu ma ra'aitul al na bi baladina idha Ya yace mafi yawancin abin da ga malaman tabi'ai suna yi a garinmu na madina to shi shine a asghara idan yaro ya fanfara sun fanfara in haƙoransu suka cire waɗannan suka zube na tauna sosai za su zo ko wanda ake fatan ya tsufa da su shi shine a asghara to kunji al-imamu malik abin da ya ce ke shi yasa kaga a malikiya ake ƙasar mu ta malikiya ce ko shi yasa za ka ga akan yi a gari sai a haɗa gari a haɗa yara kamar talatin arba'in hamsin kawai duk a sha su eh, lokacin duniya tana kwance ko su za su rika nuna kajin da za a rika yanka musu kawai ziyaro ya zaina wata tafiya a kambari zai ya nuna wata dakwala ya ce ita yake sa a yanka mishi kuma lokacin mutum ɗaya fa a unguwa yake yin kaciya kawai mutum ɗaya a unguwa zai zo kawai duk zai ce yaran unguwan nan duk wanda suka kai a musu kaciya kawai shi zai kira wanzan zai ce duk a sha su shi kenan shi za su yi wani ma a gidansu za su jinya har su warke haka ake da to kaga malikiya kenan to amma wa qala ahmad ibn hanbal lam asma fi zalika shay'a al-imam Ahmad ni ban ji wani nassi game da cewa ai kaciya ran bakwai ko ka ai ba wa qala al-layth ibn sa'ad al-imam shi al-imam ibn al-munzir cikin fa'idar littafin sa al-awsat na koya maka sanin mazhabobin malamai kafin ibn abdul barr ya zo ya al-istizkar to shine littafin sanin mazhabobi al-awsat mujalladai ne da yawa توشيني وقال الليث بن سعد الإمام الليث بن سعد المصري الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر نيدي او جينا كأي ما يغو كاتيا سياكي شكرا بكو يهدو شكرو غوما أقول لا يازا ما قاتو قد يافو أن نسوك تيكم زي أنكي شكرا غوما شاوك أبايا هو مكرا تابا وقال قال وقد حكا وقد هتي عن مقهول وغيره an ruwaito daga al'imam makhul shani ɗaya daga cikin manya-manyan tabi a ɗin nan anna wa gairihi da waninsa na ibrahim khalilar rahmani lalle sayyiduna ibrahim alaihi khatana ibnahu ishaqa ya maɗansa ishaqu kaciya a ti ayyamin a lokacin da ya kai kwana bakwai wa khatana ibnahu isma'ila amma ɗansa Ismail ya masa kaciya ne li salata ashrata sanatan a lokacin yana da shekara goma sha uku amma dai wannan ƙauli ya taju ila sanadi wala a zunnu lahu sanadu Ismail aka fara haifa ai ko ruhu bi gulamin alim ko shine ishaq al-gulamul alim al-gulamul halim shine isma'il al-gulamul halim na safat shine isma'il al-gulamul alim na zariyat shi kuma shine ishaq alhalim mai haƙuri ƙala ya abati fa'al ma tu'umar satajiduni in sha Allahu minas sabiri kaga sabirun ne kuma halimun ne shi shi kuma wannan alim ne shi ne alim shi ne kuma na can na hud wa mara'uhu qa'imatun فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا تقول شيني تقول شيني نا شيني نذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون zuwa wa bashirin hujjibu lamina to shi aka ce shi ismail shekara goma sha uku shi kuma ishaq ranar bakwai wa wuya an abi ja'far abu ja'far shine wa muhammadu al-bakir ɗaya daga cin a'imman shi'a wanda suke danganta shi kansu zuwa gare shi malami ne daga cikin malamai salihai bayan Allah shine Abu Ja'far anna Fatima ta kanat tahtinu waladaha yawm as-sabi'i aka ce na na Fatima radiyallahu anha diyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana ma ta kaciya ranar bakwai hmm? qala ibn al-munzir an ce lokaci yayi amma ina son mu ga mufassali qala ibn al-munzir al-imam abubakar ibn al-munzir yace bayan ya hikaito waɗannan maganganun fi hadha al-bab laysa fi hadha al-bab nahyun yathbutu yace a wannan babun cewa ranar bakwai ko wata rana babu wani nassi da ya tabbata wa laysa li waqti al-khitan khabarun yurja'u ilayhi sannan babu wani hadisi da ake koma zuwa gare shi game da yaushe ake ma kaciya wala wala sunnatun tusta'malu sannan babu wata sunnar da zaka ce ita ce sunna al'ashiya wa alal ibaha wannan ita ce magana ta kihu kawai halas ne al'amari ne na halasci wala ya juzu hazru shai'in min ha illa bi hujjati bi halas a haramta wani abu ba sai da hujja wala na'lamu ma'a man mana'a an yuhtana as-sabiy li sab'ati ayyamin hujjatar ba mu san wata hujja ga wanda ya ce ka ai ma yaro kaciya ran bakwai ba mu san hujjar shi ba mun gane mun gane ita ce magana وفي سنن البيهقي من حديث زهير بن محمد بن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال أقى رسول الله سمع عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام أقشي من زعل السماء يا ينكام الحسن دع الحسين أكيك السو واتو أبن ينكنس نهيه وارن بقي sannan kuma ya musu kaciya ran bakwai amma dai wannan sanadin mai rauni ne زحير بن محمد بن المك بن ضعيفي شيء الإمام ابن عدي شيعة شيء الكامل في الضعفاء ما نمين يميرون سودا قبي تبتبا وفيه من حديث موسى بن علي بن رباح بن رباح عن أبيه أن إبراهيم ختم إسحاق وهو وهو ابن سبعة أيام aka ce ali sayyidina ibrahim a.s. salam ya madansa kaciya ishaq ran bakwai to qala shaykhuna man shaykhuhum shaykhul islam taymiya malamin kai ne ce malaminmu ya ce khatana ibrahim ishaq li sab'ati ayyam ya rubuto a riwayoyi cewa tabbas annabi ibrahim a.s. salam ya madansa ishaq kaciya ran bakwai wa khatana isma'ila inda bulugihi kaga wancan asarin yake magana sannan ya yi ma isma'il kaciya lokacin da ya balaga fasar khitanu ishaq sunnatan fi banihi sai ya zama kaciyar ishaq ta zama sunna ga 'ya'yansa suwa kenan ba ku haɗa karatun ba ke suwa 'ya'yan ishaq yahudu mana wa khitanu isma'ila sunnatan fi banihi su kaciyan kuma annabi ismail sai ta zama ita kuma sunna ga 'ya'yansa suwa musulmai na rabawa wallahu alam amma waccan magana ta ibn munzir ita ce daidai babu wani nassi da ya zo daga Allah ko daga manzal sama tabbatacce domin wannan magana ta annabi ibrahim tana buƙatar tana buƙatar sanadi yanzu a ce sai ka kawo itinari tsakaninka da annabi ibrahim ba ƙur'ani ƙur'ani ne kawai za ka ɗauko ƙur'ani kawai za ka ɗauko shi ke nan ko kuma ka ce manzo Allah sama ya faɗi to nan ba a danganta zuwa ga manzo Allah sama ba to al-imam ibn al-munzir a matsayinsa na malamin hadisi ƙwararre kuma malamin fiqh to shine ya faɗa maka wannan magana cewa tantance wata rana a ce ita ce ranar kaciya bai tabbata ba in ka haifi ɗanka sai ne dan tausayi da ranar da ya faɗo duniya a asibiti aka haife shi za a sallame shi lafiya lau lafiya yau sai ka ce a sha shi kawai shi kenan sai a taho gida an haife shi yau shi kenan a masa taciya wasu ma da suke wasu al'adu masu zane ba su yi ranar haihuwa zane yaro Hmm? a mai da shi kamar ƙwariya hmm? to a taƙaice dai wannan ita ce gaskiya magana wacce ta fi cewa babu dalilin da ya tabbatar da cewa ga ranar da za a yi kaciya duk ranar da aka ga ta fi cancanta a yaro sannan ka abai yaro ya girma a bashi sai ya girma shi ke yaro ya je firamare sai ya ce ya yi an mishi kaciya yan ajinsa su zo gaishe shi kaga ya ba daɗi